Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin Biden ta buƙaci Majalisar Dokokin Amurka da ta amince da sayarwa Isra'ila harsasai dubu arba'in da biyar na tankunan yaƙi na makaba A farmakin da suke kaiwa Hamas a Gaza, a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in Amurka. bukatar Washington ɗin ta ƙara nuna damuwa kan samar da makaman amurka a yakin da ya sanadin mutuwar dabban fararen hula a yakin falastinu tun bayan harin ta'addanci da hamas ta kai kan isra'ila watanni biyu da suka gabata yiwuwar sayar da makaman da darajar ta kai sama da dala miliyan 500 wanda yanzu haka suna gaban kwamitocin harkokin waje na majalisar wakilai da dattijai suna nazarin su kuma hakan baya daga cikin bukatar dala biliyan 110.5 da Biden ya bukata don tallafawa Ukraine da Isra'ila. A ɗaya bangaren kuma, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa kwamitin sulhu jiya Juma'a cewa watanni biyu da yakin Isra'ila da Hamas muna cikin tsaka mai wuya. Kuma ya buƙaci da su matsa ƙaimi wajen tsagaita wuta na jin ƙai cikin gaggawa. Amma Amurka ta hau kujerar naƙi da hakan zai baiwa majalisa damar dakatar da faɗan. mutanen gaza na cikin matsala babba in ji guterres dole ne kasashen duniya su yi duk mai yiwuwa don kawo ƙarshen matsalarsu yaƙin da ya samo asali ne sakamakon harin ta'addanci da hamas ta kai ranar bakwai ga watan oktoba a isra'ila wanda ya kashe mutane dubu biyu. falastina da ke zaune a zirin gaza da ke ƙarƙashin ikon hamas na rayuwa cikin mawuyacin hali fiye da mutane dubu goma sha bakwai akasari mata da yara ne a kashe a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza dubban wasu kuma sun jikata ko kuma sun ɓace ƙarƙashin baraguzan gine-gine labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hare-haren jiragen sama na rasha da kuma munan yanayi sun lalata kayayyakin makamashin ukraine inda suka bar matsugunne 500 cikin duhun rashin wutar lantarki ma'aikacin cibiyar samar da wutar lantarki na ukraine ukrainago ya ba da rahoton cewa yawan makamashin da aka yi amfani da shi yayin matukar yawan da babu kamar sa a ranar juma'a ya dagula cibiyar samar da wutar lantarkin da ta riga ta lalace wannan shine hunturu na biyu rasha tana kai hari kan ababen more rayuwa na lantarki a kasar inda take aika jiragen sama marasa matuka a kusan kowace rana don kai hari akan wuraren samar da wutar lantarki da cibiyoyin rarraba wutar lantarkin a faɗin ƙasar. Ukirnago ya ce wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke gabas ta sake lalacewa sakamakon tsawaita hare-hare da aka daɗe ana yi. Kuma a wasu wurare an rufe wata cibiyar wutar lantarki domin gyaran gaggawa. Wakilan ƙungiyar tarayyar turai sun kulle yarjejeniya kan cikakkun ƙa'idojin bayanan fasahar AI mai zurfin tunani na farko a duniya. sanarwar ta share fagen sa ido kan fasahar zamani da ake amfani da su a cikin shahararrun kamfanoni kamar chad gpt wanda ya sha alwashin sauya rayuwar bil'adama ta yau da kullum kuma ba tare da haifar da illa ga bil'adaman ba wakilan daga majalisar tarayyar turai na kasashe mambobin kungiyar 27 sun shawo kan manyan mabambance-bambance akan batun da suka hada da fasahar ai da kuma amfani da ita da 'yan sanda suke wajen tantance fuskar masu laifi wannan ya ba su damar sanya hannu kan wata yarjejeniya ta siyasa don dokar leƙen asiri ta artificial intelligence har yanzu dokar tana buƙatar amincewa ta ƙarshe kuma ba za ta fara aiki ba har sai shekara ta 2025 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. A'a bari Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya limil yau asabar asabar ta hudun karshe a shekara ta 2023 da ikon Allah mun ga wannan rana. Gaskiya fa. A kwana a tashi har a shekara ta ba. amma nan sauran 'yan kwanaki kalilan. shi ke da lissafin shekaru ya koma 2024 ai shi ne to kamar da muka fara muka fara tallatawa za mu so mu naɗi muryoyin masu saurare su bayyana mana a su su mika gaisuwar ƙarshen shekara kuma da bayyana shirin da ya fi burge su labarin da muka bayar da ya fi ɗaukar hankalinsu mm. a wannan shekara mai karewa to idan allah ya nuna mana zuwa mako mai zuwa ko nan gaba idan muka a ƙara har haɗawa za mu fara gabatarwa makon da ya gabata kuma muka ce za mu ɗanɗana musu ko kuma za mu kawo musu kaɗan daga cikin abin da ya wakana a eh, birnin bantu har yanzu dai muna yawwa to muna nan muna jiran ramatu a hmm. mana bayani to kamar yadda muka saba baba za mu buɗe wannan jangon da miƙa gaisuwar fata alheri da ka san wannan makon yau ma hmm. kamar waɗansu watanni da suka shige ana in shekara ta zo ƙarshe ban san dai na gane ba amma a hmm. najeriya shekarar ƙarshe ga watan disamba nan watan auren da ke eh, <laughs> yawwa hmm. kamar a ce mutane suna so su shekara da amare a eh, gida ko yawwa to bari mu buɗe babin da mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga ambassador dr samuel and mrs mavis jimba da kuma mr victor and mrs laurita ogoji domin a ɗauran auren 'ya'yansu nneoma promise da kuma gwatana david wanda za a yi a yau dinnan tara ga watan Disamba a Chapel of Redemption College of Education a Kwanga makarantar horar da malamai ta kwanga da ke jihar Nasarawa da karfe goma na safe. Kana kuma za a yi walima a Suleiman Jakonda Memorial Hall. Rishama Comprehensive College a Akwanga to na hakikanta cewa waɗanda suke jihar Nasarawa sun waɗannan wurare a muna taya dr samuel da mai ɗakinsa mavis jimba murna da kuma fatar Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma taya murna ga iyalan asp mani a gidan dan birni nasarawa malumfashi da kuma joshua auta nasarawa malumfashi waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu nura ayuba da kuma asma'u joshua auta su kuma za a yi auren ne a sati mai zuwa a second a majami'a second ekuwa da ke malumfashi da karfe goma na safe to har yanzu baba bari mu leƙa jos jihar plateau inda nan kuma a iyalan alhaji idris bello dan azumi da a alhaji muhammad suleiman liman da kuma na marigayi sharif idris abdullahi baba zulaika za a ɗaura auren 'ya'yansu usman muhammed suleiman da amaryarsa safiya idris bello dan azumi sai kuma aliyu idris haidar da amaryarsa habiba idris bello dan azumi to za a yi wannan auren ne shi ma ranar goma sha shida ga wannan wata a masallacin 'yan taya jos bayan sallar juma'a to Allah ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare Allah ya sa an yi adace. Amin summa amin. To ni kuma bari na faro da mika wannan sakon gaisuwar ta murna zuwa ga iyalan babban limamin Kano Muhammad Zaharuddin da na Muhammad Kuro na daurin auren 'ya'yansu Iman Nasir Zaharuddin da angonta Abdullahi Kuro wanda za a daura a ranar Asabar 16 ga wannan watan Disamba. wato asabar mako mai zuwa kenan da misalin karfe 1 na rana a masallacin alfurkan alu avenue kan hanyar ahmadu bello a kano akwai kuma liyafa da aka shirya da za a gudanar a raisins restaurant a 9 out bako way nasarawa kano bayan ɗaurin auren kenan to gaisuwa ta musamman zuwa ga baban amarya malam nasir zaradin tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na najeriya ya ce a taya ma'aurata da addu'o'i to Allah ba da zaman lafiya ya ba da kuma zara'a ɗaye ba ya ba da haƙuri zaman tare to sai kuma sakon taya murna ga iyalan marigayi mr chindo hamidu da na marigayi mr njengo layya na daurin auren 'ya'yansu mr aaron chindo hamidu da amaryarsa ofan injango layya wanda za a daura a ranar 19 ga wannan watan disamba da misalin karfe 10 na safe a cocin ekuwa ture okra a karamar hukumar kaltungo a jihar gombe akwai kuma liyafa na bayan daurin auren a harabar cocin da za a yi to nan kuma allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗayyaba da hakurin zaman tare To sai kuma wannan ta'aziyya da muke miƙawa zuwa ga sarkin hausawan Akra mai martaba alhaji Muhammad Kabiru Kadir English da baki ɗayan iyalan gidan Kadir English kawata na rasuwar hajiya Fatin Wahe Kadir English wanda aka fi sani da hajiya azumin Wahe wanda Allah ya mata cikawa a shekaran jiya. Allah jikanta da rahama kane ba dangi hakuri na wannan rashi musamman saddauna alikadir Ingilin wadda mahaifiyarsa kenan kuma kakar sarkin samari Alhaji Salisu Maude da Alhaji Sanusi Ali Ahmed wazirin sarkin Hausawan Accra to Allah wa dangi baki ɗaya hakuri na wannan rashi. To amin baba. na zangon gaishe-gaishe a bisa ga sanarwar da muka yi baba yanzu haka dai da daɗin sakonni na samu 140. Ko ɗan neman kira. Wayi <laughs> wayi wayi. A bangaren WhatsApp kenan banda waɗanda banda 31 da suka aiko ta ta email wata hanya daban na'am yau wata hanya daban to da yake ba mu kai ga haka ba bari barin ɗibi kaɗan daga cikin waɗanda suka rubuto sakonni kai tsaye hmm. domin daga mako mai zuwa idan muka fara waɗannan su kuma za su sha mala sai kuma allah ya nuna mana shekara mai zuwa sha allah wato bari mu mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga ta maimuna mata aliko auta kafinta ruwan gindin akwati barikin ladi jihar filato wadda take so a mika mata gaisuwa ta zuwa ga hajara gidado tepo fulanin gindin akwati da hajo matar garba mai nama barikin ladi sai fari da matar garba direban dorowan babuge da aisha tumatan malami kura garin sarkin noma sai halima comrade ibrahim lara gafta da hafsat ilyas yakubu gigawa sai raunat isa muhammad agwarmaji da fatima kawu mai ruwa bajuga sai aisha matar usaini dangote karatuwa jihar yobe da gwamna ta baba da a'a da eh. ta baba ni ma lamba ta ta fita masu ta fito fatima da yawa sai fatima da shamfiya matan haddabi mai kwamfuta mai yama da jamila da fati matan ado salatu goma ga annabi rijau sani mai lange-lange ya wuri da iyalansa to to sai in ce da matar sani mai lange-lange ya wuri ko ma menene sunanta mm. da kuma matar lawal din hambani dan ke dan silba sokoto ba ita ta ce matarsa ba amma tun da na mata ake kuma bari a ce matarsa su ba a daga musu kafa <laughs> wannan garan sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da fatan shiga sabon shekara lafiya da ta fito daga ba dai ma mai saƙon. <laughs> amma akwai saƙon akwai saƙo amma dai ba sunan mai saƙon <laughs> mai sako ya ya gaishe mu da baba da alheri murtala faruk sanyina da alhaji ado yaro gashuwa buba mai goro gashuwa usaini dango shekara suwa kanuni sani nusari alhaji bura da da fataskum alhaji baba wuro mai samira laraba mai fura fataskum adam adam gashuwa isa lawal girbe sa'idu gagiyo katama idi katama mustapha mai kayan miya gashuwa da hamisu mai kayan miya gashuwa da ma dukkan ma'aikatan sashen hausa to muna godiya ga wannan sako ah, to idan na duba shafin shi na a to sako ne baba da ya fito daga hannun alhaji umar fore ba gasho bai sa sunan shi ba amma dai na duba sunan shi da yake bisa kan wannan layi to da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar a ya huce ta fito daga isu dila faki ya ce assalamu alaikum fili a ya huce mai sada zumunta gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mai martaba kauren zazzau hakimin faki alhaji jafaru aliyu da sarkin faki alhaji sani jafaru aliyu sai kuma sarkin hausawan garejin olode alhaji rabi'u gora da shugaban hausawan garejin olode alhassan mai akuya da alhaji bashir mai katako bakin kasuwa faki da kuma magajin gadon kaya faki da murtala dan faki sai kuma gambun laska faki da yakubu izi faki da jamilu mai kasida gidan fulani faki da alhaji magaji yaki gidan fulani sai kuma ashiru dan kamasho faki da alhaji haruna walo faki da kuma bala gidan sharifai faki da aminu gidan sule koko titi faki da gambo mai gyada dan ganye faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da lawal hambali dan sulba da garba na hali kamba da kuma abubakar sa'ad ganye sai kuma garba sabiola gashuwa da macido sarkin ruwan faki da ɗahiru ɗanju faki da nuhu lawal faki da gane suraju faki da kuma mas'udu alasan faki daga karshe da 'ya'yana hassana da husaina da hassan da husaini da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya mai gaisuwa ni dila faki to ma dalla aka ce komai kirkin ka babu ka gama kasuwa ko kaɗan da haka za mu dire a wannan gaba da fatar an shekara lafiya gajeren labari ne zan baka da muka samu daga community nnpc wai ya ce wani eh, labari ne na wani barawon babur mm-hmm. to kasan tun da aka shiga wannan harka ta a caban nan eh. sai eh, babura suka fara cin kasuwa mm. to wai wani ne magidanci masu shi ta haifi jariri da bai zo da rai ba Allah sarki eh, eh, to a asibiti hmm. sai da bayan da aka sallame su sai ya sami wani babban akwatin kwalin biskit baba na'am ya saka yawa ya saka gawa jariri na a ciki ya tura kan babur ya tafi eh, inda za a tafi a je a jana'iza hmm. ka sa harkar asibiti to in ka je kowane asibiti akwai inda ake faka su babura faka su motoci da dai sauransu eh. to shi bayan da ya riga ya karbi gawa ya saka akwati to sai zai kammala abin da eh, wasu 'yan takardun da ya kamata ya gama su yawa mm. ya je ya tafi gida mm. to ashe da ya faka wannan babur da akwati akan wani yana can yana hange barawa mm. yana can yana hange <laughs> ko da ya ba da baya yawa yawa ko da ya ya ba da baya sai je murgina babur ya tura ya fita wurin kamar shi ke dan ya tsare eh. ya kama hanya yana fita asibitin nan kuwa shi kuma abin ya zo da rashin sa a mashi mm. sai ya ci karo da 'yan sanda masha Allah karo da 'yan sanda eh. ko da aiki suke ko neman na goro suke dai ungo a kan hanya sai suka tare shi suka ce a irin musu tambayoyi eh. idan ka fito ina za ka da dai sauran eh, su me ka dauko eh, barawo ne ka dan wato ka san mm. abin nan aka ce wai mara gaskiya mm-hmm. <laughs> eh, abin nan sai nan da na yi kokarin ya ba dan sanda na dan goro mm. ya ce mishi ai shi sauri yake ya mika mishi irin irin haka ina ya ce yana sauri ne sai dan sandan bayan ya karbe ya dala ya sa ya sa aljihu ya sa aljihu hmm. to ya ga <laughs> ya ga kwalin biki hmm. sai ya ce mashi a'a sai ya ce mashi to kai malam a dan saboda biki eh ko dan biyu ne ya rike musu irin irin dan eh, eh, baya din nan da har ya zai ya eh, babur zai tashi sai ya kama da ya ga kwalin biskit hankalin dan sanda kuma sai koma kan kwali eh. biskit da biskit din muna kai ba a dan san mana mm. dan an rufe shi da kyau kamar eh, biskit eh, biskit din ne a cikin mm. to shi ke nan barawo shi tun da bai sa abin da ke ciki shi ma aikin ya dauki matsayin biskit ne yawwa ko da ya buɗe akwati baba sai ga gawa jariri a kwani na ha'ila ha'illallah <laughs> barawo ya kalli akwati ya kalli dan sanda ya kalli dan sanda da eh. babur sai ce sai kawai shi dan sanda ma bai riga ya ga abin da ke ciki ba mm. sai ce mashi wallahi tallahi ranka ya ni ba barawon yaro bane barawon babur ne <laughs> wallahi ina ta muka ni ba barawon yaro bane barawon babur ne <laughs> ga dan sanda ya zo duba abin da ke ciki shi ya riga ya riga tashi ta kare tun da dai ba eh, eh. yadda za a trend babu yadda za a ce shi bai sa abu da ke cikin ba wannan ake ce ma fine case <laughs> daga yau ya ma sake sata babur wayo Allah in ya riga ya samu kanshi abin tausayi abin dariya la ilaha illallah yawan ce muke ya sata abin da aka aje ma kila daga nan ya tuba wallahi fa ya tuba Kada ya ɗauko babban rigima. gobe ba ya da ga malama juli na daga mana hannu kamar da muka ce zuwa eh, mako mai zuwa idan muka sake tattarawa za mu fara da waɗannan sakonni da suka faɗi da kanka a gaisuwa daga bakin mai ita ba Allah ubangiji ya nuna mana zuwa ƙarshen shekara kana kuma mu bude sabuwar shekarar da haka idan muka yi eh, makonni biyu da labaran da suka ɗauki hankali zuwa ƙarshen shekara makonni biyu na farko kuma eh, gaisuwar sabuwar shekara to sai ubangiji allah ya nuna mana yanzu a madadin baba ya kuma makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya